da ya sake haɗa mu a wannan rana ta sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a wannan gari namu na kumo akwa local government jihar gombe nigeria don gabatar da darussa da suka shafi iyaye na mata yau za mu rufe insha Allah ta'ala mu kammala bayanai da suka shafi wato zanubai da kan iya kai mutane wuta mun yi bayanin manya-manyan zanubai sun wuce yau za mu yi magana a kan ƙananan zanubai wadda su ma laifi ne a wajen Allah ta'ala kuma yawaita su da rashin isa da rashin tuba yakan kai mutum ga jahannama Allah ke mu namiji yake ko mace da farko daga cikinsu akwai yawan kallace kallacen fima-fimai shine mushahadatul aflami wal Masrahi ci wat tamthilat ko wat kallon fimafimai, kallon drama da mata suke yi ko maza suke a gidajensu wanda galiban a ciki akwai rawa rawa haramun ne akwai kiɗa akwai waƙe-waƙe waɗanda Allah ya haramta gidajenmu yau sai wanda Allah ya kubutar a cike suke da wannan bala'i wannan guba wannan virus na kayan kallo da na gida da na ƙasashen waje fima-fimai drama wasan hausa yana halakar da mutane ana nuna mata da tsiraicinsu ana koya wa yara 'yan mata rashin kunya da rashin ladabi ana koya wa mata ya za su kashe aurensu ana koya wa mata makirci duk a cikin fimafiman nan kamar yadda su masu fim ɗinsu kuma suna da awar wai gyara suke kawa amma mu a mu ana samar da gyara ne a cikin al'umma ta hanyar karantar da su ilimi da yi musu bayani ingantaccen bayani ki sani duk abin da kika kalla Allah zai tambaye ki duk abin da kika ji wallahi sai Allah ya tambaye ki rayuwar duniya na duk wanda ya dauke ta da wasa to zai yi nadama zai da na sani ran tashi alƙiyama القرآن يجي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا دجي da abin da ido ya gani da abin da zuciya ta ƙulla aka ta aiki da shi duka wannan gaba ɗaya sai Allah ya yi tambaya a kai kana anhu mas'ula ɗabi'u da mata suke da shi na cika gidajensu da kasassa na 'yan dirama da 'yan kallo da na turawa da na hausawa wannan ya saba Allah kuma haramun ne haka kallon namiji ajinabi kallo na sha'awa kallo na ɗauka hankali shi ma haramun ne kamar yadda Allah ya haramta namiji ya zura wa mace ido na yana kallon ta na sha'awa wannan haramun ne وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن أرزوا قرشن آية أجايا وماذا سكامي غننسو cutar da mata ne a kafa a kafa ido ana kallon su kallo na ƙurilla kallo na sha'awa wannan ta sa wasu mata ba sa iya bin wasu tituna akwai mazan da kawai aikinsu su zauna inda mata suke wucewa suna kallon su wannan haramun ne laifi ne kamar yadda kuma akwai matan da su ma zama suke a wasu wurare don su rinka kallon maza su more wannan kallo na ta more a ga namiji a more a ji daɗi a rage sha'awa ko a ƙulla alaƙa da shi ta fitina haramun ne kuma Allah zai yi sabi a kai abu na uku yin musafaha da maza gaisawa da maza haramun ne laifi ne duk wani wanda za a zo a gaisa da shi namiji haramun ne sai dai in babanki ne ko kaninki uwa ɗaya uba ɗaya ko yaya za ku yi musafa da shi shi ma in ba fitina shi ma in babu fitina tunda yanzu Allah ya kama zamanin da mutum sai ya zo yana sha'awar ƙanwarsa wal'iyadu billah ko ƙanwa tana sha'awar yayanta an kama yaro yana zina da kanwarsa. an kama yarinya tana zina da yayanta duka waɗannan abuwa zamani ya zo da su shaidanci ya yawa an fusatar da Allah shi yasa muke cikin kunci da matsi a rayuwa mun kasa jin daɗi mun kasa samun nutsuwa da kwanciyar hankali yau mata suna gaisawa da maza ko a makarantu sai musafaha ina ce gaisuwa na nufin musafaha ba wai assalamu alaikum ina kwana ina gajiya ba sannan kuma ana samun irin wannan matsaloli a ta kasuwanni mace ta je kasuwa ta miƙa hannunta namiji ya damƙe ita ma ta damƙe na nan haramun wallahi imamun nawawi yake cewa ko sallama mace musulma ta yi wa namiji musulmi in akwai fitina to an ɗauke mata ba sai ta yi ba tunda daga yin sallama nan za a shirya wata tsiyar kuma to shi ma nan haram ne musafatul rijal ajanibi kenan abu na hudu keɓancewa da namiji a shiga guri a rufe a keɓance da namiji ko da kuwa hira ake yi ta sulhu ko ta wani abu haramun ne duk macen da ta keɓance da wani namiji tana zance da shi ko tana labari da shi ko suna tattauna akan wani abu to Allah zai tambaye ta duk wurin da za a shiga ba za a ji ɗuriyar ku ba ba za a gan ku ba ba wani sai ke sai shi khalwa ake cewa al khalwatu bil ajnabi haramun iyaye mata ku daina barin 'ya'yanku suna keɓanta da maza a ɓoye komi yadda da aka yi da mutum kuwa wato matsalar shi ne inda namiji zai keɓanta da shi da mace daga shi sai ita kuma musamman idan da aure a tsakaninsu zai iya yiwa ya aure ta shari'a ba ta hana aure ba to sai wani abu ya zo ya ginda ya gindaya To ya kamata a yi kokari a daina yin wannan halwa din ko a makaranta malami ya kira mace ya ɓoye ta a ofis ko a wani guri a keɓanta ba kowa ko a shiga wani gida da sauransu irin wannan hali irin wannan ɗabi'a ba da kyau musamman mata 'yan boko wata baiwa allah ta min fatawa cewa wani yana neman ta da aure babbar mace fa da mutuncinta da kimanta shi ma babban mutum sai ya wanke rigarsa kawai bugu motarsa tana da gida babban gida ita kaɗai ne a cikin gidan daga sunan yana neman ta sai ya zo gidanta kurin ya cire kayan sai zauna a yi masa abinci a kawo masa zauna su ta hira Allah ya san me suke yi ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma da iyalinsa da matarsa ba zai je gidan matarsa ba sai dai ya je gidan wata wallahi wannan cin amanar iyali ne kuma yaudara ne da ha'inci so iyayena mata ku yi ƙoƙari ku kiyaye wata mata tana ba da labari ta ce ta yi ta yi ta kasa shawo kan mijinta baya yinta baya harka da ita ya ƙaurace mata a shimfiɗa ba sakin fuska kullum sai fada da ta zo kusa da shi sai zage-zage sai batanci sai waye ita ta ga tana zaune a gida kawai kamar kamar gadi take masa kawai da tarbiyyar yaransa ta yi ta yi ta kasa fahimtarsa sai ta samu labari an yana neman mata ne ta ce to da walakin goro a miya duk namijin da kika ga baya sha'ani da ke duk namijin da kika ga baya kula ki duk namijin da kika ga ya watsar da ke baya neman ki a shimfiɗa to Allah ya kiyaye kawai ki bincike shi kuma babu cewa ai wani ba zai yi kaza ba a ki bincike shi dai a hankali cikin nutsuwa irin binciken da shari'a ta halatta kin san wannan matar take cewa duk kiran da zan masa ba zai ɗauka ba don yi ta kiransa ba zai ɗauka ba ta ce wata rana sai na yi dabara bari ku ji hikima irin ta mata ita kan wannan ta gano ta ce na yi dabara na canja layin waya na kira shi da na kira shi sai ya ɗauka sai na karya murya na yi masu irin gwalan wasu da mata suke wa maza da ya shagwaba haka ta ce wallahi mutumin nan baka ga yadda ya karɓe ne ba hannu biyu yana baiwar Allah ina kika sanni a ina kika samu lamba ta ce a inda kuke zama a majalisarku? ba kai ne kake sa kaya kaza kana sa kaya kaza ba ya ce ƙwarai ni ne ta ce birge ni kake wallahi ina son ka ne ina mugun ka na rasa yadda zan yi da kyar samu lambarka na gode na gode yar uwa na gode to ya aka yi ta ce wallahi ni dai na ba zan iya haƙura ba ne na dai bayyana ma ƙaunar da nake maka yau zan samu shan ruwa yau zan samu sararawa yau zan samu kwanciyar hankali na gode na gode turo mu akawun nan ba in tura miki wani abu kuma bai sani ba matarsa ce amma da layinta ta yi iya kiran da za ta yi masa ya ki ɗauka ta ce wallahi a karamukan lawo har mai muka yi za mu haɗu da shi daga nan na gane mutumin nan mai neman mata ne na kariya murya ya kasa gane ne ta ce wallahi mutumin nan malam kira a rana sai kira ni bila adadin ta ce ni ko ne ta yaudare shi ta ce wani lokacin in na shiga ban ɗaki kawai sai in kira shi ina cikin ban ɗaki sai in ce masa yanzu fa gani a cikin ban ɗaki na yi kaza na yi kaza duk in gigi ta shi in fitar shi daga hayyacinsa ashe nan mutum ne in ji ta da wada ta ce na yi na yi na gane har muka yi alkawarin za mu haɗu da shi ya matsanta lalle sai mun haɗu na ce za mu haɗu karka damu kai dai turo kuɗi dai tukunna turo kuɗi turo kuɗi <laughs> wallahi matan nan ta burge ni kwarai da gaske da tunaninta <laughs> a'a za mu haɗa yar ta ce a turo kuɗi dai turo kuɗi yanzu irin wannan cin amana me kama da shi matarka ta aure ta sunna ka karɓar wayarta ka saurananta, ta ka mata kaza amma wannan da yake matar banza ce ta nuna ta fito maka a layin matar banza to da fa haduwar za a yi na ce ita matan nan wallahi da ta sani ko da ta yi sun haɗu din ko da yake ba yadda zai yi ba cewa zai ƙarya take yi ba ita bace amma da ta yaudare shi sun haɗu din yana zuwa in ta buɗe fuska ya ga ita ne mu gaya zai yi <laughs> Allah ya sauƙi ya Allah ka kare mu da shaidan ka raba mu da ribatar ɗan ya ribace mu wannan laifi ne wanda ya kamata maza su ji tsoron Allah su daina cin amanar matansu na sani a cikin maza na sani ana gaya mana akwai wanda duk kwalliyar da matarsa za ta yi wallahi ba ta burge shi maza yawancinsu ba sa yaba kwalliya ba sa yabawa ba sa yaba abinci ba sa yaba kwalliya wani ma matar tasa tana zuwa tana jin wa'azi tana cewa bari ta yi mijinta kaza abubuwa na birgewa ga mijinta wata da ta zo tana masa kin ga ni fa ma na son karuwanci eh wai wai tana masa abin nan ni ni irin wannan karuwancin bola sonsa yana abin nan kaji shirme ana kokarin kyautata ma wai karuwanci Ta yanzu irin wannan ba sace wa mutum bane gwiwa ba an sace maka gwiwa ki je ki ƙare yan kuɗin cefanen ki saci na sata ki je ki ce hoda da umu da man shafawa da komai ki lalle bai san kin yi lalle ba har gwanda ma ki saka safa ki gyaran gashi bai san kin yi ba ki sa turare a jikinki bai san kin saka ba ki gyara ɗakinki bai san kin yi ba baya ma nunawa an yi wannan ba daidai ba ne wallahi maza ku ji tsoron Allah ku riƙe amanar Allah kuna zargin mata cewa ba sa kyautata muku kuna zargin mata suna muku ƙazanta kuna zargin mata suna muku kaza amma kuma ba ku da kirki a cikin ɓangarori da yawa na mu'amalar ku da matanku ku abu na biyar al-ikhtilat ko al-ikhtilat cakuduwa tsakanin maza da mata hada jiki da namiji haramun ne Haduwa da namiji ko a mota ne kuwa kika hau mota daga nan za ki je abuja za ki je kaduna za ki je kano za ki je duk inda za ki je kika shiga mota jikinki na dukan jikin yana taɓa jikin namiji haramun ne ikhtilafu ne in kin shiga mota ki yi kokari ya zama wurin ki ke kadai ko kuma a hada ki da yan uwanki mata muna kira ga kungiyoyi na direbobi da waɗanda suke mu'amala da tashoshi don Allah ku kare martaba da alfarmar matan musulmi ku kare martaba da alfarmar matan musulmi ku yi ƙoƙari ku kiyaye musu mutuncinsu wata mata wata ran ta shiga mota za ta je wani gari motar haya ta shiga sai ga namiji an kawo mata a ah, matso mana zo ka zauna matso har dan fa kina mace kina cewa matso matso matso da yake jarababbiya ce ke fitinanniya matan nan suka shiga mota suka tafi tafiya mai nisa ana tafiya bacci ya kama ta na taba gaya muku a wasu shekaru a baya bacci ya kama ta kin san wasu in suna bacci suna gyangyaɗi sai su yi ta kwanciya dama su kwanta hagun su kwanta ana tafiya ana tafiya mutum da yana nan a cikin mota ga shi ga jikinsa ga mata bacci ya kama ta hagagai wanga tsawo ta buɗe baki tana bacci da gyangyaɗi ya kama ta kawai sai ta kwanta a jikin mutumin ta samu filo mai laushi kawai ta kwanta a jikinsa ta yi ta bacci ta yi ta bacci ana ta duk gargadar da za a shiga matsiyaciya ba ta taɓa farkawa ba Allah ya kiyaye kuma ina jin tana sanema mutumin nan kogoganki yana mota ya tsaya ya kyam ya rike jikinsa ko motsi baya yi abinsa matan mutane ta kwanta a jikinsa ko 'yar mutane ta kwanta a jikinsa wani dan uwa ce a idansa yana ganin wannan bakin cikin ya rasa yadda zai ya sa hannu ya tashi yarinyar nan ya ce ke ki farka kin kwanta a jikin namiji a shi kuma namiji mai kwan ya ji tsoron Allah kana tafiya a motar haya matar wani ko 'yar wani ta kwanta a jikinka ba sai ka dan ture ta ba amma sai ya shiru za ni ne tatar da muje ba daɗi to yanzu har mashin a wasu garuruka na san a garin nan ma mashin wallahi dan a sai ya goyi yarinya budurwa guda uku ya ɗora ɗaya a gaba biyu a bayan shi jiya ɗin nan da ido na na gani yadda ka san ne fakin a mota in tsaye da mai a caɓan nan masa bulala kuma su kansu matan ba kima ba jin mutunci ba kiyaye dare da kai ki je ki hau bayan dan acaba ku biyu sun sa shi a tsakiya gashi wani motsatse kamar an tofar da yawo dan banza wata kuma akan tanki fa aka dora ta kuma yar musulmi nan ba daidai bane wallahi haramun ne ba wani wanda zai baku fatawa akan halaccin wannan tsiyar haramun ne kuskure ne to da kuma inda ake zuwa ko a makaranta ko a ofis ɗin gwamnati wajen aiki a rinka keɓanta da maza shi ma haramun ne al-ikhtilat ake cewa su wajibi ne ko asibiti aka je ko kasuwa ko wani abu mace ta yi kokari ta shiga tsakaninta da namiji kar ta bari wani abu ya shiga tsakanin akwai mazan da suke fitinannu ne wallahi akwai mutumin da aka kama shi yan hizba suka kama shi a wani gari a kasuwa shi kuma aikinsa kawai wani jarababban mutum ne Da inda ya ga mace ta shigo kasuwa irin layi ne mai furmutsu din nan kullum sai rinka bin bayan mace yana haɗe jikinsa da ita wata mata ta ga ta ji ana turo ta in ta juya sai ta ga mutum ta canja wuri ya bi ta ta canja wuri kawai sai ta rufa shi da ihu ta kai masa hannu ta ce munafikin Allah tun da na shigo kasuwan nan kake ta bina ashe bintu yake yana ɗauki kewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na gaya muku wannan ne don ku sani akwai namijin da in kika bari jikinsa ya taɓa naki ya gama da ke ba sadaki ba salatin annabi ga bala'in sabon Allah abu na shida zance da maza ba wanda yake akan maslaha ko amfani ba alkalamu ma rijali fi ghairi hajatin wa maslaha haka kawai mace ta zauna ce ta hira da namiji ba mijinki ba ba dan uwanki ba kuna hira kuna labari ko ta waya haramun ne wallahi Allah ya sani muna gaya muku ne mun fita haki wacce ta kiyaye addinin ta za ta shiga aljanna wacce bata kiyaye ba ta je ta wani abin daban kuma za ta gamu da Allah tabaraka wa ta'ala da dariya da sakin fuska da yaye baki da gwalangwasan zance kina magana da namiji kina kina karya murya kina zancen da zaki dau hankalinsa Allah ce fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa idan kun zo zance da maza ku daina karya murya hatta wanda zuciyarsa akwai rashin lafiya sai yi sha'awa a kanku wannan haramun ne ko a waya yau dinnan da ake buge-buge ko malamin addini ne ko za a yi mai fatawa to kawai ki yi magana normal yadda kike magana ba magana karya murya ko na. in kin karya murya mala'iku za su karya kashin ran tashin kiyama za ki haɗu da su ba wanda zai kwace ki to a daina yi da zaman hira da maza a ofis akwai mata malaman makaranta akwai mata ma'aikata idan an ɗan samu ɗan rara an samu lokaci shi kenan sai a je a zauna a ofis a naɗe kujera ta yi ta hira da maza kuma alhali tana da mijinta Hira da wallahi ba lallai ma ta yi da mijin nata ba amma tana yi da wani a ofis ko a aiki local gamman ko a aiki state gamman ko a aiki a banki ko a aiki a kamfani duk akwai matan musulmi masu aiki a waɗannan wurare saƙon Allah ya isa gare ku haramun ne ku keɓance da maza kuna ta hira kuna labari fi gairi hajjacin wa zarura ba tare da tsananin buƙatar a yi magana da ya shafi aiki ko kuma larura ba amma zaman hira da namiji wallahi haramun ne musamman namijin da yake akwai haramci tsakanin ki abu na bakwai hira da mata din a gaban maza ke din ke mace ki zauna kina ta hira da yan uwanki mata amma a gaban maza suna jin ku suna kuma kallon ku ku ta maganganu irin naku na mata wannan wulakanta kai ne ta kai ne kuma haramun ne kamar yadda kuma abu na takwas zama tsakanin maza din kamar yadda yake faruwa a jami'o'i a kwalejoji a makarantu mace ta je ta zauna a lakca ana yin lakca a aji duwawunta da duwawun namiji a haɗe a kujera guda haramun ne wallahi ba wani larura Allah bai yadda da wannan ba kuma anan nake kira ga malamai lakcarori musulmi don Allah dan Allah lakcarori musulmi ku rinka nuna musuluncinku ku kare martabar 'ya'yan mutane mata da iyalansu ku daina barin ɗalibai suna wannan zama na rashin mutunci a lakcocinku lakcara yana da 'yancin ya ce wa ɗaliban ajinsa ga yadda za su zauna ba ka taɓa doka ba amma a ce kana musulmi kana yi wa ɗalibai lakca namiji yana zaune a kan cinyar mace wai saboda wai matsi ko mace tana zaune a kan cinyar namiji wai saboda ta zo lacca ba wurin zama ko suna sharing chair guda ɗaya one chair two people chair kwaya ɗaya kujera ɗaya mutum biyu rabi namiji rabi mace haramun ne gare ku ku ɗalibai ku aikata haka kuma haramun ne ga shi malami da yake koyar da ku ya kyale ku ya zuba muku ido shi ya sa karatun bokon ana ta yin sa bai da albarka saboda tun da aka fara shi saban Allah ake ta yi duk shekarun da aka yi ana yin digiri din an saba wa Allah ki zo ki gama zama kin hada ƙugunki da ƙugun namiji kuma ki je wani ya aure ki wani tuntuni ya san ƙugun naki waliyazu billah Allah ya kiyaye mu ya kamata a kiyaye haramun ne sannan akwai ɗabi'ar da maza suke yi masu auren hannunsu shi ma haramun ne na mutum ya ɗauki hannunsa ya ta wasa da gabansa har sai ya fitar da maniyi akwai mazan da suke yin wannan haramun ne ko kuma mace ta ɗauki wani abu ta rinka sawa a gabanta kamar gaban namiji har sai ta fitar da maniyi haramun ne haramun ne laifi ne wata tana ganin cewa ai bata je ta yi zina ba bari ta yi wannan kamar yadda yanzu ya tabbata mata masu wannan shaidancin sun san inda suke zuwa suke siyo al'auran namiji a shago har al'auran namiji ana sayarwa a shago mace ta je ta siyo al'auran namiji ce ta amfani da shi a daki ta biya wa kanta bukata ta tashi ta je ta yi wanka wallahi haramun ne da mazajen da suke amfani da wannan suma suna biya wa kansu bukatu wannan haramun ne lissimna kuma yana jawo ciwo musamman namiji ga wanda yake aikata wannan ana jiya mai tsoron gabansa zai rinka ciwo zai kamu da ciwon gaba nan gaba saboda ya yi abin da bai kamata ba sannan kuma ana jiya masa tsoron ba lalle ya iya haihuwa ba ko da ya yi aure mutum zai zo ba shi da ƙarfin da zai samu damar a 'ya'yan haihuwar a babu sun zube sun ƙare saboda wannan tsiyar da ya ta yi a lokacin da yake wannan mummunan ɗabi'a abun tausayi akan samu samari marasa aure suna wannan na ɗin amma yana da kuɗi ya ƙi ya aure yana da shegen buri sai na yi kaza sai na mallaki kaza wani saurayi ya rubuto tambaya wai malam na rasa yadda zan yi a zan yi na ce ka je ka aure mana ba shi kenan ba amma kana suka riga mai kyau kana hawa mashin mai tsada na dubu ɗari biyu da wani abu kana zuwa kasuwa kana kaza ka ƙi kai aure ka sa shegen buri ka zo kana wannan abu wai kana cewa wai kai ka kasa dainawa sai mutum ya je ya aure idan a garin su aure da tsada sai ya tafi ƙauye ya je ya yi aure Su wannan ɗabi'a da maza suke yi na wasa da gaban suna fitar da mani haramun ne ki gaya wa mijinki akwai wadda suna da mata ma kuma suna yi saboda ai shi zunubi shedan ne ai yake ai yake kayata ma ya sa ka je kai ta yi wala an gaya muku barnar da wasu mazan suke yi wala hankalin ku bai zai dauka ba Allah ya abu na gaba shan taba shi ma laifi ne zunubi ne ko namiji ko mace haramun ne shan taba almubazzaranci ne shan taba zubar da kuɗi ne shan taba mutum ya ɗauki kuɗinsa ya je ya sayo yana ƙonawa kamar ka ɗauki naira ɗari biyar ɗinka ne ka sa mata wuta tana ƙonewa kana zuƙarta rashin hankali ne almubazzaranci ne da kuɗi ƙur'ani ya ce wala tubazzir tabzira na المبذرين كانوا إخوان الشياطين rabbihi kafura Ku daina yin almubazzaranci. yin almubazzaranci ku daina yi ƙur'ani ya hana lalle masu yin almubazzaranci yan uwan shaidan ne shi ko shaidan mai cewa Allah ne amma ana samun matan aure ma suna shan taba Allah kiyaye abu na gaba jin kiɗa da waƙa musamman waƙe-waƙe na soyayya akwai waƙe-waƙe da ake yi ko da ku na larabawa ne in dai akwai soyayya da tada sha'awa a cikin haramun ne so bai halatta ba jin kiɗa ya zo a asar riwaya cewa duk wanda yake jin kiɗa da waƙa ranar tashi alkiyama za a narka dalma ruwan dalma a rinka tsiyaya masa a cikin kunnensa yana fita daga wannan kunnen zuwa wancan wannan shine hukuncin mai jin kiɗa wayoyinku a cike suke da kaɗe-kaɗe da an zo an kira ki sai dai a ji gagagab gagagab cas cas cas cas gab gab gab gab kiɗa ne kawai to ki sani iya jin kiɗan da ke iya tambayan da Allah zai miki kai ma ka sani duk wanda ya sa kiɗa a wayarsa yana sane to Allah sai ya kama shi dan ko ya aikata haramun da waɗanda suke kunna gidajen rediyo kurum dan su ji kiɗa yaranku duk sun iya kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe sun san sunan 'yan fima-fimai sun san sunan mawaƙa akwai matar da za ga idan ta kama yin abinci a gida yini take tana jin kiɗa ana yi tana ƙarisawa ta kunna kiɗa tana saurara da an fara da turanci yake amma duk ta hada ce. wani kiɗan ma da wannan da indiyanci ake yi amma wallahi ta iya amma da za ki rutsa ta izu biyar izu biyu na ƙur'ani, wallahi ba ta iya ba amma duk waƙar da aka sa tana da su a wayoyinta kuma tana saurara a gidajen rediyo akwai gidajen rediyon da gaba ɗaya ma sauti ake saki kawai 24 hours kawai kiɗa ne kawai ake kunna sai ta shiga nan ko ka shiga nan ka ta saurara to akwai hisabi akwai lissafi yasa duk mutumin da ya sa wa kansa wato ɗabi'ar jin kaɗe-kaɗe to za ku gaba ya sha'awar saurari alƙur'ani kwata-kwata ba sa jin ƙur'ani sai dai kiɗa abu na gaba na sha uku ƙin zuwa makaranta da neman ilimi duk wanda ya zauna baya zuwa neman ilimi to yana aikata haramun kuma laifi ne yana cikin saga'irul zunub. akwai ilimin da ya zama wajibi ka neme shi ka kawar da kanka da jahilci yanzu wannan makaranta da kuke zuwa kullum ana karatu kuna samun lada kuma kuna samun wayewa na yi imani da Allah duk ranar da kika zo zaki karu da kalma ɗaya biyu to ya kin ga kina da wayewa a addini kina ƙara imani kina ƙara kusantar ubangiji tabaraka wa ta'ala to amma mace ta zauna a gida ba ta zuwa makarantar islamiyya a unguwarsu ko a garinsu wannan laifi ne ku daina bari kuna zama zaman gida kurin zaman bauta ba ilimi ilimi alheri ne iyayena mata zuwa karatu yana da amfani kuma kuna ƙara matsayi a wajen mazajenku duk matar da take tana da mijin kirki na kwarai, to yana mutunta ta yana girmama ta saboda zuwan makaranta da take yi ko kwanan nan wani bawan Allah ya zo yana mun wani zance ya taso yake mun magana matarsa ya ce ai mutumiyar kirki ne a cikinku ne tana nan a zaune ya ce ba ta fashin tafsirin kamala kullum da wuri take tafiya ina jin daɗin yadda take yin nan daman na sani daga karfe takwas ɗin nan zuwa karfe goma na san bata nan ta tafi makaranta wallahi mijinta ne bata san cewa ya gaya ba ya faɗi alheri a kanta ni ban santa ba ba zan iya cewa wace ce a cikin ku ba amma dai da yawan su ma za a jan ku suna faɗa suna faɗin alheri akan saboda kuna zuwa makaranta akwai wanda tun bakwai suke fitowa su zo su ta zama suna jiran a zo a yi karatu wannan abin sha'awa ne kuma za ku samu wayewa addini ba za ku yi rayuwa irin ta bakar rayuwa ta jahilci ba to amma idan an gama azumi kuma makaranta azumi ta kare to kuma sai a shiga makarantar da ba ta azumi ba makarantar yau da gobe tafiz ne asabar da ladi ne za a rinka zuwa a'a sau biyu ne a'a ta dare ne a'a ta safe ne ki kokari ki shiga makaranta a garinku don ki samu ilimi da za ki yi wa 'ya'yanki tarbiyya kuma zuwa makarantar kanta ibada ce duk wacce ta je makaranta kamar ta yi ibada tana samun lada Allah gane da abu na sha hudu rantsewa da wani Allah wannan laifi ne kamar mutum ya ce na rantse da ka'aba an zo an nemi ki rantse ki ce na rantse da ka'aba na rantse da ubana na rantse da mahaifiyata na rantse da matattun garin nan gaba ɗaya duka wannan haramun ne man kana halifan halif billahi aw yasbut annabi rahama yake cewa duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shiru to wannan ɗabi'a ta rantsewa da miji rantsewa da saurayi rantsewa da uba ko rantsewa da malami ko rantsewa da wasu malamai ko rantsewa da ka'aba kun ga dai ka'aba ɗakin Allah ne Allah ne amma ba a rantsewa da ka'aba ko rantsewa da annabi da Allah ake rantsewa na Aisha takan yi rantsuwa ta hada da ka'aba amma cewa take wa rabbil ka'aba na rantsi da ubangijin ka'aba to sai dai ki faɗi haka na rantsi da ubangijin ka'aba amma ba wai na rantsi da ka'aba ba dan yin rantsuwa da magiya na Allah ne kamar magiya ma haka mutum ya ce dan Allah a yi min kaza to dan Allah kaɗai yake faɗa ba a cewa dan babanka ka min kaza dan malaminka dan girman malaminka ka yi min kaza ko a ce dan annabi ana yawan faɗa a ce dan annabi ka yi min kaza wannan ba daidai ba ne dan shi annabin ne ya faɗa in dai za a yi magiya za a roƙa to a kira sunan Allah shi annabin shi ya fada haka to amma bakinmu ya riga ya saba yin magiya da annabi wani ma an yi magana sai ce ai san annabi ne to in soyayya ne ba sai ka yi da'a ga abin da shi wanda kake so din yace ka yi ba law na hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'uhu da soyayya da kake masa gaskiya ne ai da kai mai da'a kuma shi masoyi ai yana yin da'a ne ga masoyin shi in ya ce ka yi ka yi in ya ce kar ka yi kar ka yi so annabi ya hana yin magiya da wani ba Allah ba amma ana cewa dan qur'ani shi qur'ani ai sifar Allah ne kuma magana Allah ne abu na sha biyar ajiye kare a gida ina masu kiwon karnuka ina masu tara karnuka a gida duk wanda ya ajiye kare a gidansa in ji annabi rahama sallallahu wannan karen kullun yana ci masa lada kamar dutsen uhud to ina ma kake da ibadar dutsen uhud din idan ba ku gane ba in dai ba ku gane ba shi kare zaman kare ɗebe ladan mutum yake a gidan shi ibada ka je ka ta sallar dare ana karen gidanka yana cinye ladan shi yasa bai da amfani in dai ba farauta za a yi da shi ko a kai shi gadin awaki da dabbobi ko kiwo da ake a daji wannan ba laifi hadisi ya tabbatar amma mutum ya ajiye kare a garin musulmi a gidan musulmi ya zo ya ajiye kare wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma idan mutum ya ajiye ya sani wallahi kullum sai mala'iku sun ɗebi ladansa za ka wayi gari karenka ya je cinye maka ladan ya kai ka wuta akwai mata da suna sha'awar ajiye karnuka a ɗabi'ar mace tana tsoron kare amma akwai 'yan duniya waɗanda su suna koyi ne da rayuwa ta turawa da haka tana so mijinta ya siyo mata kare yanzu kare daraja yake da shi a wasu gidajen na masu kuɗi da wasu garurruka sai a samu kare guda ɗaya naira miliyan barkace kuɗinsa akwai wani wanda ake gaya mun a gidansa kaɗai da ya gina gida allah ya masa ni'ima ya gina gida mai kyau a tsakiyar musulmi fa wallahi sai da ya je ƙasar waje ya je ya siyo kare guda ɗaya kudinsa ya kai naira miliyan uku da wani abu kare ɗaya ɗan banza ya zo ya kashi karen nan aka gina masa ɗaki ɗaki ya gina masa wallahi ba mamaki ɗakin karen nan ya fi ɗakin kawunsa ya fi ɗakin babbansa aka yi mai shimfiɗa da komai karen nan ruwan faro ake bashi da ruwan suwan wata ya fi karfin ya sha ruwan famfo da idona wallahi na ga mutumin da yake ba wa karensa ruwan suwan wata ya siye su da yawa katan guda karen yana jin kishirwa ya bude yana bulbula masa ruwa da ido na wannan na gani ba wai wani ne ya gaya mun ba na ce lalle akwai 'yan banza da yawa a duniya kuwa Allah ya yaushe zan zo ina bauta akan kare kuma an gadara gadi ne zai maka bindiga barawon in ya zo da ya sai ta kan karen yana danna mai artashi zai kashe shi ya mutu to mai amfanin shi su ɗauki karnuka a mota suna yawo da shi yanzu za ga ɗan musulmi fa wai ya ɗauki sarƙa ya ɗaura wa kare wai suna yawo da shi saboda mutumin banza ne shi ɗan musulmi wai shi ma bature to ba sai ka tafi amerikan ka koma da zama can ba ai gwanda ka tattara ka tafi tunda nan dai kasan musulmi kake garin musulmi kake bai kamata ka zo kana musu ɗabi'a irin ta arna irin ta kafirai ba so mu'amala da kare ba mu'amala ce mai kyau ba ga cutar da makota ya zo ya ta haushi da daddare hana mutane bacci yanzu wata matar tana da ɗan tsohon cikinta da karen nan ya yi haushi ta daina bacci kenan wani yaro yana cikin bacci da ya ji haushin kare wallahi tallahi ya daina bacci ko ni nan da nake muku wa'azi ina tunawa shekarun baya can ina yaro karami ina iya tunowa wallahi da zarar na ji haushin kare a gida to kwana zan yi ina kuka in dai na ji haushin kare a unguwarmu a garin nan kuma ba wani guri ba tsoron kare nake na fitar hankali amma fa a da yawwa banda yanzu akwai yara da yawa wanda in sun ga kare wallahi imo cewa suke yanzu mace in ta zo za ta je unguwa ta bi layi akwai kare in ta bi layi akwai kare to wallahi shiɗewa za ta yi ɗugunawa za ta yi a gudun ba za ta iya wucewa ba ko ta je ta shiga cikin maza karenka ya jawo mutane wani ma karen nasa mai cizo ne ya ciji wancan ya ciji wannan so ya kamata mutane su ji tsoron allah dangane da ajiye karnuka da suke suna cutar da mutane a samu hanyar da za a bi a rage wa kai zunubi ya fi sauƙi akwai um, ɗabi'a da mutane suke da shi na ɗaukan hotunan tsiraici suna liƙawa a ɗakunansu na yi magana a akan liƙa hoto wannan na wuce shi amma ina nufin yanzu hoton tsiraici kamar a samu mace tsirara ko wata baturiya ga alamar eh, duk jikinta a fili ta da kyakkyawa ce komai nata a waje mutum ya sayi hoton ya rinka liƙawa a babur ko ya liƙa a jikin motarsa ko kuma a illajin ɗinsa illajimin a sashi a falo irin wannan hotuna na mata ban sani ba ko kun gane bayani na ana samun hoton mata ko balarabiya da gashi ko baturiya da gashi ko wata farar mace ko wani wata 'yar iska haka ko 'yar fim ta ɗauki hoto ba hijabi ga breziyanta a fili ko ga mamanta nan a waje sai a ɗau hotonta ana liƙawa a jikin mota ana liƙawa a jikin babur ko ana liƙawa a key holder ko ana liƙawa a falo wannan duk haramun ne haram ne kuskure ne da ya kamata musulmi su yi ƙoƙari su maza su daina da maganganu irin na batsa akwai matan da sun kware wajen maganganun batsa wannan shi ma haramun ne mun yi magana a kansa ana ganin laifi a ƙi gyarawa ɗaurewa masu laifi gindi adamu tagirin munkari a gidanki kina ganin ana sabo ba za ki hana ba kina gani ana zalunci ba za ki hana ba wannan haramun ne taimakon mabarnaci a kan barna ki taimaka wa wata ta barna ko ka taimaki wata ta barna wannan laifi ne kuskure ne kamar mata teloli da ake kai musu miji ya ɗinka wa mace ta mai tsawo yana jan ƙasa sai a kai miki ki datse shi kuma kin san wannan hijabin daidai ɗinta ne amma ita tunda ba ta son dogon hijabi ke kuma aikin ki tela ne mai yanke hijabin mutane sai Allah ya kama ki wani bawan Allah miji ne ya kawo mun kuka ya ce malam lamarin matan nan sai hakuri ya ce Allah ya jarrabe ni da matata ya ce haka zan je in kashe kuɗi in siyo mata dogayen hijabai a ɗinke ma nake kawo saboda na san halinta za ta je ta cin yadin ta yi su ɗangalallo ya ce in mata hijabi mai tsawo ina so in za mu fita unguwa in ga ta fita ko za ta fita makaranta ta fita da shi ce wallahi haka zan siyo mata kala bakwai kala takwas kala goma kala kaza ina kawowa da nata ba za ta tattare hijaban nan gaba ɗaya ta kai wa wata celarta duk ta gutsure rabi rabin su ita sai dai ta sa hijabi iya kugunta saboda ta yi kaya mai ɗinki ɗinki mai kwalliya da wayar sauransu an yi siket ana so a gani an yi doguwar riga an mata ado ana so a gani ko an saka wando ana so a nuna wa duniya irin matan nan da suke sa dangalallin hijabai ga shi dai ta saka hijabin amma rabinta ne a rufe to taimakon mace tana irin wannan abu wallahi wannan kuskure ne ba daidai ba ne ba na ce to ai kamata a yi duk hijabin da ka kai mata ta yanke sai ka ce ta biya kuma ka hana ta fita ba ka saba wa Allah ba duk da za ta fita ka ce ko ki sa dogon hijabi ko ki sha zama a gida yaushe za ka zo ka ɗauki matarka kuna tafiya da ɗangalallen hijabi kenan bayan kai tana yi wa wani ado kenan ni ina mamakin mata wato irin yadda suke son su rinka bayyana kwalliyarsu ga wani wadda ba mijinsu ba dama dama ma yarinya yan yarinya budurwa ko na ita ma ba wai halal ne ta je ta kwalliya tana nuna mutane tana tallata kanta ba amma ke da kike da miji fa miji ya miki komai ya ishe ki duk tsiyarki ba za ki je ki nemo namiji ba shi ba shi din ne dai in dai a musulunci ne to me na sha'awar ki je ki shaɓa kwalliya ki nuna wani a ai aiki take zuwa kaza kaza kaza da ka sai ta rinka yin adan da ba za ta yi wa mijinta ba ma galiban mata masu aiki galiban matan da suke zuwa suna yin aiki wallahi suna shiga hakkin mazajensu ta hanyar kwalliya kwalliya da adan da take da take ya fi wanda take wa mijinta asabar da ladi in suna gida gaba ɗaya rabin kuɗin albashinta ya ƙare a kan turare da hoda da take ta siya da kayayyaki english wires da take siya da waye sauransu har kayan da bai kamata a sa su a fita waje ba ma wallahi tana sawa saboda mijinta ya ba ta dama ta je ta aiki shi sa wasu matan matan aure ne suna aiki amma ana sha'awar su a wurare mata ma 'ya'ya da ƙyar ba ta haife ni ba amma dai ba ta isa ba ba ta kai ba na ce ta karanta in na haɗe na ka wallahi ta iya karanta ba in na haɗe na kalkausar fa duba garancin suran nan daga dartarta wallahi ta iya tana da mijinta tana da wadata tana da 'ya'ya zabga zabga yanzu ku za ku yadda ku bar iyayen ku zauna ce wannan bakin jahilci ki zauna mamanki ba ta iya in na haɗe na ka ba ta iya fatiya ba ta mutu a haka kuma a zo ana zama makoki a ce wai Allah ya ganta? to da me yi sallah ba ai sallah ba kenan ubangiji Allah ya kiyaye mu akwai mata masu wasan kwallo mace ta shiga ball. za ku yi mamaki ko akwai ball da kuka sani football mata suna yi wannan haramun ne saboda me lokacin da take gudun nan jikinta yana kadawa kirjinta yana kadawa kuma musamman a gaban maza inda a gidanki za ki keke kaɗai don motsa jiki ba namijin da yake ganin ki ya halatta ki motsa jiki ne amma duk macen da za ta shiga kulab na ƙwallo ko basketball ina wannan magana saboda ina magana ne da duniya gaba ɗaya akwai mata da yawa a wasu ƙasashe da waye suna bibiyan mu suna ji kada wata ta ɗauka saboda jin daɗi ne da morewa ta je ta shiga club tana yin basketball yaya za a yi ki wannan za ki ɗaga bal za ki jefa abinan ɗinki zai kaɗu za a ganki wannan haramun ne musamman a gaban maza Allah kiyaye da waɗanda suke supporting clubs har a yi caca akan supporting clubs ɗin club club na ƙwallo da ta'assubanci da yake jawo fada da gaba idan ina yin manchester kai kana arsenal ko wannan yana kaza wannan yana kaza sai a rinka fada wai manchester wai arsenal duk yaran mu sun san manchester sun san arsenal sun san a wane ne wane ne sun da na kasar waje da na gida gaba daya wannan bin club din da yin ra'ayin ra'ayin riƙau da supporting na club na ball kuma har ta kai ga mutum yana faɗa yana gaba da ɗan uwansa ya zama haram ya zama laifi to abin tausayi wani yake gaya mu wallahi ya ga wani babban mutum da shi da ƴaƴansa wani yaronsa suna an ci rashin sa'a shi yaronsa yana supporting manchester shi kuma yaron eh, shi kuma uban yana supporting arsenal don haka suna magana suna jayayya uban yana cewa club dina ne zan ci yaron yana cewa Allah ƙarya kake club dina ne zai ci yaro ne yake gaya ubansa cewa ƙarya yake club ɗinsa zai ci ba na uban ba wannan is common yana faruwa da yawa akwai wanda uban da ya sa wa ɗansa ma caca kuɗi ya saka maƙudan kuɗi ya ce ga dubu ɗari kaza idan kulab ɗinka sun ci kulab ɗina ka ɗauka idan kuma ni kulab ɗina ne suka ci naka to ka rasa wannan kuɗi wannan wai uba ne wai yake koya wa ɗansa wai wai caca akan supporting na club so wannan ya zama haram ya kamata mutane su kiyaye mafi muni kan ma ki ga wai mace wai tana supporting club na ball me ya hada ki da me ya hada ki da da harkar maza ba hanyar ki bane ba layin ki bane ba abu na 23 cikin waɗannan laifuffuka da nake lissafawa watsar da tarbiyyar yara wasarere da rashin kulawa da 'ya'ya sai ga dara haihuwa a ta tara 'ya'ya a ta haihuwa a ta haihuwa amma ba a tarbiya musamman a wannan zamani da namiji kawai aikinsa ya zo ya miki ciki ne ki je ki haihu shi ya tafi neman kuɗinsa shi ya ɗauka tarbiyyar tana hannunki kaɗan ne daga cikin maza yau wallahi da suke taimakon matansa akan tarbiyya yawanci maza suna sake ragamar gudanar da gida ne wa mata wanda ba daidai ba ne ba daidai ba ne namiji ya mallaka wa mace komai ita za ta yi tarbiyyar yara ita za ta yi yi wa yara faɗa in ba su je makaranta ba ita za ta yi shi fa baya kula ta baya kula yaransa da ya ta kawo problem na yara sai ce tafi tafi ki je ki gama da su da I don't want problem ni ba na son damuwa ya za a yi mace a wannan zamanin ta iya kontrolin yara muna gani billahi azimu malam yaron wannan zamani kana sa ido kana fada a kansa billahi azimu sai kaga ya fi karfin mace ya fi karfin uwarsa wata rana iyali na ta zo ta kawo kukan yaro daga cikin yaran mu kaga kaga yana kaza nace wai ke kam ni kadai ne zan yi wani aikin ne to abinda na riga na fahimta ya fara girma ba yanda za ta yi da shi dole sai da na kira shi na murkushe shi na masa murkusa ta tunkuza tukunna ya dau seti na ce ka bi kai mata da'a kar in sake jin an ce kai kaza ba kai baka yaron zamani dole sai uba ya sa hannu inda na kyale shi da uwar to sai a zo a samu wani canjin yanayi sai a wayi gari wataƙila ya ga ai mace ce bayan da in duka ne zai iya guduwa in ta dako abun duka ya rike tsumagiyar ba lalle ta iya kwacewa ba ke kika haifi dan amma ya fi ki karfi yawancin ku matan nan ba wani karfi bane da ku ba kya iya rike abu in yaro ya rike wallahi dole ki sake masa ya fi karfin ki kuma yara ne na zamani suna da wayo sai kin kai mai duka sai ya kauce sai ki da ki da ki gini ki fasa hannunki wani bawan Allah ne aka ga yana dingishi yana abin nan aka ce lafiya kuwa ya ce kai dai bari kawai ya ce wallahi yaro ne ya mun laifi ya ruga da gudu na bi shi na kure masa gudu yana zuwa sai da na je dab da zan kafa shi kawai sai taka birki kawai sai ya walle yana zillewa ni kuma ya bayi kawai na je na fada kawai sai na zuba sai da na kusan yin targaɗe na ce kaga ya zubar da kai ya tafi kenan to sai an kula yaran zamani ba a yi wannan garajen ka bi yaro da gudu haka kai tsaye in dai ba ka kware da gudun ba dan zai iya zuwa ya zubar da kai sai an je jikin gini zai tafi jikin gini da gudu sai ya je gurin gini kawai sai ya kwana kai kuma sai ka daka gini da abun nan kaga ya jawo mata ba da kowa goya ki za ta saba ki sosai da zani ke uwar ta fi karfin ki so dabaru ake da hikimomi da irin canja mu'amala ko ki daina kula ta ki banza da ita ta zo gaishe ki kamar baki san tana gaishe ki ba ki tashi hankalinta sai ta damu ta zo tana kuka tana mamaki hakuri ki ce akan laifi da kika yi kaza in baki daina ba to sai na rabu da ke ba ni ba kuma za ki je gidan miji ai in baki min bauta kika bi ni ba ai kya je ki bauta wani kato haka nake faɗa wa yara na a gida mata nake gaya wa mamansu nace kin ga ni ba na so naga kina wani mofin kina wani share-share kina wani wahala ga yara 'yan mata nan da ko su su zan su ki musu table wallahi a gidana yanzu yara na su suke shara suke goge-goge na ce gwanda in ci moriyar ku kafin mu rabu kwarai kuwa in ba ta yi maka ba yatta ka ba ta yi ma ba za ta je ta gidan wani kato ai wataƙila ya daka ta ya zage ta ci mutuncinta kuma ta zo ta yi ko makulli za ta miƙa masa sai ta tsuguna haka kawai yanzu ina kwanciya da yarinya katuwar balagaggiyar yarinya a gida ba ta aiki tana kwanci tana bacci wallahi ba ke isa ba aiki zaki da gaske wani abin nan sau da yawa na zo wani lemu wani ayaba wani hidima kawai ya ce za ce zo ki yanka zo ki gyara maza maza uwar bana ce zauna ki huta Allah ne ya kawo miki hutu kin sha wahalar naƙuda da wahalar tarbiyya yanzu tunda sun kawo ayi na ce karki wahala kada ke dake wahala ki sa su su yi kawai shine tarbiyya in ba su yi anan ba ma za ta je makaranta a sa ta ta yayi sau nawa ake sa suna share staff room so nawa ake sa suna wanke banɗakunan a makaranta sai mutum ya zo ya turke yarinya budurwa a gidansa wai wai wai yarka ne kana abin nan ka sa ta ta aiki sosai shara guga goge takalma da wankewa yan ƙananan kayan kama wasu ka bada ka ce a wanke a gyara ɗauki kaya kai can guri kaza kaza a shagaltar da su su zama bizi a koya musu bin uwa amma irin tarbiyyar da kuke yi wa 'ya'yanku mata ya ku iyayena mata a wannan zamani yana buƙatar gyara duk wacce ta tilke yarinya budurwa ba ta ci moriyarta ba ta gama da ke ta zo ta sake wahalar tara kuɗin kayan ɗaki tara kuɗin kayan kicin tara kuɗin kayan wane ne ku ta azabtuwa amma wai wai yarinya wai bata iya ta shiga kicin ba ki da lafiya ta yi miki abinci ba yanzu haka wata za ta zo ta ajiye ga yara 'yan mata gandan gandan ko don neman albarka ba za ku sa taimaki aiki ba ko don tarihi ba za ki iya sa taimaki hidima ki ce yarki mai ladabi ne ta bi ki ba ba kwa yi ki ga mace tana ta wahala musamman da azumin nan tana ta gumi ta dora wannan ta dora doya ta cire ta soya ta ta bare kwai ta yi wane ne ta yanka tattasai da tumatir a kai markaɗe yarinyar ta budurwa tana ɗaki tana kwance aiko wannan aikin banza ya yawaita ki shagaltar da ita kuma ina faɗa ina daɗa maimaitawa addini ne ibada ne yara 'yan mata ku yi wa iyayenku aiki idan a ƙauye ne inda kuke surfe da niƙa ba ta surfe da niƙa ta je ta yi wani wanke banɗaki wani ɗiban ruwa wani wane ne da za a gyara kicin a tsaftace a gyaran wane ne duk a sa su su ta yi shine za su samu albarka ya ku 'yan mata ku yi ƙoƙari ku ringa aikata wannan don ku samu albarka a wajen iyayenku akwai masu ɗabi'ar yin musafaha da ƙanin miji gaisawa da ƙanin miji haramun ne gaisawa da yayan miji na ga wannan wata ran da je ƙasar sudan su suna da wannan ɗabi'ar da yawa mu ma ɗin yanzu wasu sun fara shigowa da shi wai in dangin miji sun zo duk sai a miƙa hannu ana ana shaking hannu ana shaking hands wannan haramun ne yahudanci ne wallahi ko da larabawa suna zuwa suna yi wallahi wannan haramun ne su ma malaman su basu kyale su ba suna yi musu fada karki yadda wani kanin miji ko dan gidan ki ko wani kawunki ko ɗan gidan kawunki a rinka yin musafaha da shi ana gaisa da shi wannan haramun ne abu na 26 na ƙarshe na yi magana a kansu shine kazanta musamman abin da ya shafi harkar al'ada mata suna yin kazanta a cire auduga da aka cire jini duk a watsar da ita a toilet yaranki suna gani ƴaƴanki suna gani mai gidanki yana gani wandanki da kika zubar da jini a jiki shi ma subhanallah ki zo ki bar shi ko kuma irin ɗabi'a da mata suke marasa kyau a wanke bireziya a zo a wanke bireziya a shanya ta a tsakar gida haba wannan abin kunya ba a shanya bireziya a tsakar gida da panties underwears boyayyin kaya na mutunci mace ta zo ta wanke ta she kiga ta jera pant ɗinta wajen guda ashirin yara suna gani baki suna gani haba baiwa Allah wannan wani irin abu ne wannan rashin kunya ko a toilet ɗinki ne ai ya kamata ki samu wani guri da zaki ɓoye su to akwai wadda kan ma ba ta da tsari ma wanki na kuɗi ake bayarwa da su take haɗawa ta miƙa gidan wankin yanzu wannan hankali zai ɗauka a ce matar aure tana da hankali za ki bada za a je a miki wanki ki haɗa da ƙananan kayanki da kayan bacci da kike kwanta da mai gidanki ki ki haɗa wai a kaiwa mai wanki wani mutum wata rana ya taɓa kaiwa an taɓa kawo masa kayan wankinsa a gidansa yana dubawa kai sai ga ƙananan kayan matarsa ƙananan kaya na kwanciyar bacci ya ga duk ta zuba su ai da ya rufa ta yadda ya san zai rufa ta da duka ya ce ashe baki da hankali ashe taɓaɓɓiya ce ke yanzu wannan kayan kike kaiwa aje ki kaiwa mai wanki ya wanke kayan da kike kwanciya bacci watakila wani abu ya zuba a jiki saboda baki da tsari baki san ya kamata ba wato zamani ya zo ne mata wani lokacin sai an musu bayani ƙarara sai an musu bayani dalla dalla wata haka take kamar akuya ba ta ganewa so muna faɗa ne wallahi muna jin nauyi lokacin da muke faɗin maganganun nan amma fatan mu kar ku yi fatan mu kar ku yi to ko yarki ce ta cikin ki kya ba ta fantis ɗinki ta wanke yarki ta cikin ki ko bireziyoyin ki ki zo ki jera su ki wanke wannan ba daidai bane wannan abun kunya ne ai kamar ai mai gida ne shi ma da zai zo yana irin wannan irin wannan ɗabi'un wasu abubuwa personal abubuwa very very personal wanda suka shafe shi kadai ya zo yana bayyana shi a duniya ko ka zo za ka kai wanki ka hada da da da da da underwires ɗinka ka je ka miƙa su gidan wanki an rataya maka a kayanka wanda suke na sirri ne wannan ba daidai ba ne, kuskure ne Allah ya baku ikon gyarawa mu ma Allah ya ba mu ikon gyarawa wannan shine karshe insha Allah gobe kuma karatunmu shine sunansa matan gidan aljanna Allah ya sa muna daga cikin su yawa ku yi haƙuri wannan karatun kan da yau kwana goma sha duk ne an ta muku zafi to gobe kuma kayan daɗi za a yi ta faɗa insha Allah in Allah ya sayar da za mu kawo kissar da yawa daga cikin matan da Allah ya musu arzikin aljanna mu faɗi tarihin su kaɗan kaɗan kaɗan sama sama haka da kuma sifofin matan aljanna don muna fatan Allah ya tsunduma ko a aljanna tsundum gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk